bayan haka yan uwa masu albarka waɗanda suke tare da mu a wannan shafi namu mai albarka shafin sarki zaki mkk na rasulun amin muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda muka saba haɗuwa a daidai wannan lokaci tare da mu waɗanda suke zuwa mana da wata saƙonni daga cikin taskokin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su a yau ma muna tare da babban malamin nan sayyidi nasiru sani ismail daga misau jihar bauchi najeriya idan ba a manta ba mun yi jilsa ta farko shekaran jiya tare da malam wannan zai zamto zama na biyu wanda malam yake mana karatu a kayan rabuwan kan al'umman musulmi da kuma abin da ya janyo wannan rabuwan kai to malam ya yi shimfiɗa muka ɗan samu matsala na network to mun buƙaci gaskiya akwai buƙatar malam ya zo ya gabatar mana da wannan karatu kuma wanda insha Allahu yanzu ina ga gamu ga sai zai ɗaura mana akan karatun da ya fara mana wannan zai zamto shine zama na biyu kenan in Allah yadda manta dai maudu'in malam shine rabuwan kan al'umman musulmi da abubuwan da suka janyo wannan rabuwan kai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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ah, wa alaikum wa Na'am, kamar yadda muka sani a ah, wancan zama namu insha Allah mun fara kamar yadda Malam Abu Junaid yake sanarwa cewa mun fara karatu wanda mun ɗan yi shimfiɗa na abun da karatun da so mu isarwa al'umma. to Allah subhanahu wataala cikin ikonsa ya kaddara ya kaddara matsalan samu na bi ma'ana na network <clears throat> insha Allah ba tare da bata lokaci ba kai tsaye za mu tafi cikin karatunmu wanda kamar yadda muke gani a kan topic na maudu'in rarrabuwan kan musulmi a duniya ko in ce a Najeriya duk da ma dai malam bai mini bai mini iyaka ba ban san daya <laughs> amma dai duk da haka insha Allah dai za mu dan taba dai haka kowanne saboda dan fahimci yadda abun yake wanda har zai gangaro daga gaba ɗaya tun daga yanda musulunci ya dan fara samun rabuwan kai za mu gangaro zuwa lokacin da muke ciki a yanzu imana a cikin ƙasar mu Najeriya ah, idan ban manta ba baya na mana shimfiɗi a kan ya kamata a ce mu san menene addinin na musulunci menene asalin yanda addinin musulunci yake saboda sanin addinin musulunci shine zai ƙara ƙarfafawa gwiwa wa kowane musulmi ya san cewa addininsa idan wani ya kafurta shi da baki to ya san cewa shi dai bai fita cikin addininsa ba sai dai in wancan wanda ya kafurta shi shine ya fita cikin addini shi yasa na mana shimfiɗi akan shi musuluncin kansa har na kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam waɗanda suke mana bayani akan shi musulunci din da kuma abubuwan da suka kafa shi musulunci din kai tsaye insha Allah ba tare da bata lokaci ba duk da muna ɗan samun matsalan haske saboda rashin wuta da Allah subhanahu ta'ala bai sa sun kawo wuta ba kuma ga inda da aka ɗauko ɗin ma tana ta bamu matsala dai ayi hakuri al'umma insha Allah dai muna nan muna na san ana ganin kamar dan duhu duhu haka insha Allah za a yi yawa insha Allah kokarin gyarawa kamar yadda na fara bayani a kusan ƙarshen karatu lokacin da nake ke fara bamu matsala na fara mana bayani akan raba kan musulmi asalin abun da ya fara raba kan musulmi ba wai a Najeriya kaɗai ba a'a tun asalin addini kamar yadda muka sani akwai wani malami da yake gaya mana a cikin littafinsa wanda yake cewa kanal muslimuna inda wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala min hadin wahid imana musulmai sun kasance lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati sun kasance akan imana tsari guda daya sun kasance akan hanya guda daya fi usuluddin akan abin da ya shafi usuluddin bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne aka fara samun matsaloli wanda wannan matsalolin su ne suka fara raba kan musulmi wanda daga ƙarshe kafin sahabbai imana su ƙare sai kuma aka ci samun firka aka ci samun firkoki wanda suka yi ta fita daga cikin musulunci wanda insha Allah ba tare da bata lokaci ba insha Allah za mu karanto su amma dai kamar yadda muka sani a nan ah, akwai littafi wanda na karanta shi wanda shi wannan littafin ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya akan wannan abu shi wannan littafi sunansa alfarko na kira wanda shi wannan marubucin littafi ɗin wani bawan Allah ne bi ma'ana bawan Allah wanda yake kusa da neman falala ga Allah wurin Allah maɗaukacin sarki shi ne ya yi wannan littafi ɗin na alfarku bainal firak ya yi bayani dalla-dalla akan abun da ya shafi bi ma'ana rarrabuwar musulmi tun daga kan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati menene asalin abun da ya fara raba kan musulmi shi wannan bawan Allah ya yi bayani dalla-dalla wanda ya kawo mana bayani akan cewa asalin abun da ya fara raba kan musulmi shine ah, kamar yadda yanzu a cikin wannan littafi din kamar yadda na faɗa shi wannan marubucin littafin abdulkahir bin qahir bin muhammad abul mansur al tamimi wannan shine marubucin wannan littafi din kuma al-bagdadi al shafii ma'ana mutumin bagdad ne sannan kuma yana kan mazhaba na imamu al shafii wanda shine ya rubuta wannan littafin shekarar eh, mana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 429 hijiran manzon Allah tana da shekara 429 hudu da ashirin da na hudu kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta wannan littafin tun kafin a fara samun ah, malamai waɗanda suke zuwa suna dan tusa bi ma'ana son soyayyen zuciyarsu in na faɗi haka zan zo kan maganan ƙarni na bakwai zuwa na takwas nan ne aka fara samun wani malami wanda ya zo shi ya shigar da wasu toyoyin zuciyarsa cikin bi ma'ana addinin musulunci wanda insha Allah karatu zai iso mu wannan ware. din a malai yake gaya mana yake cewa asalin farkon awwalu kilafin awwalu kilafin waqa'a minhu iktilafihim fi mautin nabi sallallahu alaihi wa sallam ce farko abin da ya fara faruwa na rarrabuwan kan musulmi shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati mutanen muhajirun suka ce da shi manzo Allah kan shi makka a ji abin ne shi su kuma mutanen madina suka ce a a ai manzo Allah ya hijira ya dawo madina dan haka dan garin madina ne a garin madina za a bunne sannan akwai wanda suka ce a ɗauke shi ma a kai shi kudus nan da aka ce samun saɓani kai kafin a zo kan wannan maganan binnewa din ma wasu ba su yadda ba manzo Allah ya rasu daga ciki akwai ya bi bima yayi wa fati ba ku daga ciki akwai mutanen da suke cewa ai manzo Allah sallam ya ya tashi ne kamar yadda Allah ya ɗauki annabi Isa a duniya haka manzo Allah Allah ya ɗauke shi a duniya imana ya ɗauke shi yadda ya ɗauki annabi Isa nan ma da aka samun sabani sai na abubakar ya zo ya shiga cikin maganan cewa eh, kamar yadda malamai suka kawo ya ja musu wannan ayan cewa inna kamar yutun wa inna humma yutun to a nan lokacin wasu su zama irin su sai na umar wanda shi dama shi bai yadda ma manzo Allah sallallahu alaihi yayi wafati har yana za har ya zara takwamin sai ke cewa duk wanda manzo Allah ya duk wanda ya ce manzo Allah ya wafati zai tsara ka daga daga karshe sayyidina Umar sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda shine ya a dusar da Sayyidina Umar akan wannan. Wannan shine farkon kilab da aka fara samu a musulunci amma wannan kilab din ba wai shine ke nuna cewa mutane sun fita cikin musulunci ba wanda suka samu wannan sabani a'a dama shi an ce sabani bayan da za a yi a ce dama an zanna ware ɗaya ba a samu sabani wannan sabani da aka samu cikin musulunci ba ya cire mutane ne cikin musulunci ba amma a gaba a gaba ana tafiya an samu sabanin da ya cire mutane a cikin musulunci da insha Allah Allah ba mu lokaci insha Allah za mu kawo su sai ya yace mana na gaba shine maktalafu ba da zalika imani wuju fi maktalafu ba da zalika fil imam bayan manzo Allah sallam yayi wafati sannan kuma an samu sabanin waran binne shi wanda nan ma sayyidina Abubakar shine yazo yayi bayani yake cewa ai annabawa Imana wanzu Allah ya ce annabawa ana binne su ne a inda suka cika Wannan aka samu wannan tabbacin maganan sayyidina Abubakar sannan sai aka binne manzon Allah bi mana a ɗakin sayyida Aisha to wannan shine na biyu a cikin sabani da aka fara samu cikin musulunci malam biyu ya kawo su sai na uku yake cewa sannan na uku an samu sabani waran wanda suka yi ridda wanda suka yi ridda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sai suka ce su ma sun bar musulunci da su ma da suka bar musulunci sai na abubakar da wanda kuma suka ce ba su ba da zakka ba tunda manzo Allah ya yi wafati nan ma dai na abubakar ya yaƙe su to bayan nan ma yake ce mana ba a sake samun sabani ba sai lokacin da aka kashe sayyidina usman shine kalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku lokacin da aka shaha shi da aka shahadantar da shi nan ma aka samu matsaloli wanda suke da yawa wannan matsaloli din sun shafi kalifancin shi sayyidina Usman na aliyu Allah ƙara masa yadda da kuma na muawiya wanda nan ma aka samu wani ɗan rarrabon kai duk da tarihi yana so ana a bada tarihin amma dai wannan duka ana faɗa maka ne amma ba wai dan ka ɗauki laifin wani ka ɗaura a kanka wanda zai fitar da kai cikin musulunci saboda waɗannan duka Allah subhanahu wataala ya ce ya yadda da su kuma ya gafarta musu Ina fata an gane wannan dai mun ɗauko ne saboda mu gane cewa shi ko musulunci dama ai an fara samun saɓanin tun lokacin sahaba amma wannan saɓanin ba shi ne ya cire mutane cikin musulunci ina fata an gane a nan malam ke gama ne ke to abu na gaba shine saɓanin sayidina aliyu da ashabul jamal sannan kuma da kuma sha'aninsa da saidina muawiya da kuma ahlus siffi waɗannan shine saɓani na gaba da aka samu malai yake cewa bayan nan kuma sai aka samu sai wata firka sai ta fito ita ce kawarij da wannan kawarij din su ne suka yi nasu dama tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mashrab da na fara faɗa a wancan karatun namu mm. akwai na waɗannan kawarij din tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana inda asalin tushen su lokacin da manzo Allah sallan ya rabon ganima ya rabon ganima sai wani daga cikin mutanen ya tashi take ke cewa manzo Allah ya adalci to wannan shine asalin tushen waɗannan kawariki saboda dama manzo Allah sallan ya akwai sabon da suka tashi za su yanke kansa manzo Allah ya su bar shi akwai tsatsansu za su karshen zamani da sauransu dai manzo Allah ya bayani saboda kurewar lokaci saboda gaskiya abin da na rubuto din da yawa kasancewar ina ga kamar lokaci ma ba zai bar ni na yi bayani a kansa sannan bayan wannan saɓani da aka samu sai kawarijin da suka fito su kawarijawa tun abin da aka ce musu kawarij wata firka ne da ta ɓangare malamai suka ce tana jikin sayyidina ali ta ɓangare kuma take ganin laifin sayyidina ali wanda waɗannan sun samu matsaloli a cikin Imana rayuwarsu sannan kuma su ɗin ma sai suka samu suka rarrabe saboda asalin abun ba gaskiya aka kulla shi yasa shi tafiya idan ba kulla ta kan gaskiya ba za ka ga ana tarar rabuwa ana tarar rabuwa saboda me ba a kulla tafiyar akan gaskiya ba to shi yasa anan malam ya kawo mana yake cewa firakil kawari yace ita ma kawari din tarar rabu yanki yanki ya sunan malam ya kawo mana yace tarar rabu ya kai yanki ashirin malam yace mana na farko akwai muhkamatul ula wanda sune asalin wanda suka bangare daga cikin sayyidina ali bi ma'ana suka koma kawarisin kenan ita ce muhukamatul ula sai na biyu mala yace wal azarika akwai al azarika wan najdat was sufriya wal ajrata wash sha'abiyya wal wal majhuliyya duka ga sunan mala yana ta irgo mana wal saltiya wal aknasiyya wal shaybiyya والشيبانية والمعبدية والرشيدية والمكرمية والمجزية والشمراكية والإبراهيمية والواقفة والإبادية وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها waɗannan su ne firak su ne firak ɗin da suka rarrabu a cikin kawari wannan shine asalin lokacin da musulunci ya fara samun rarrabuwan kai bi ma'ana waɗanda suka fara kafurta musulunci kenan bi ma'ana suka fara kafurta junansu a matsayin musulmai suna cikin musulunci amma suna kafurta junansu to daga nan aka fara samun kafurta juna daga cikin musulunci wannan kenan na farko mala yake ce mana sannan bayan su akwai wata firka daga nan da aka fara samun firka firak daga cikin musulunci aka yi tarar rabuwa aka yi tarar rabuwa aka yi tarar rabuwa wanda a ciki mala yake ce mana an samu wata firka da take wai sunanta marji'a ita marji'a din ita ma ta rabu mala ya ce mana kashi uku duk da manzo Allah sallam malamai suka ce yayi magana akan ta akwai hadisi da yake da ruwi annabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa lu'inatil marji'a ala lisani saba'ina nabiyya an la'anci marji'a akan harshen annabawa guda saba'in. Ila manil marji'a ya Rasulallah sai aka ce, ya Rasulallah su wane ne marji'a? Ƙala sai ce, allazina ya ƙulunan imana Halamun, wanda suke cewa wai imani zance ne ba a zuciya yake. Ina fata an gane waɗannan su ne marji'a wanda su ma har su samu matsala sun rarrabu da yawa wanda rabuwan nasu ya kai wanda daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisinsa akwai hadisin da malam ya kawo mana yake cewa la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila tafarraqa banu isra'ila ala isnataini wa saba'ina yace zai zo bi ma'ana akan al'ummata zai zo akan al'ummata rarrabuwa wanda irin yanda banu isra'ila suka rabu manzo Allah sallallahu alaihi cewa banu isra'ila sun rabu kusan 72 sun rabu kusan 72 sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa وستفرق أمتي على ثلاثة وسبعين ملة za Allah sallam yake cewa ita kuma al'ummata ta za ta rabu kashi saba'in da uku wannan kakkasuwan shine yanzu kuke irgowan wasu daga cikin wannan kakkasuwa ɗin. Mala yake ce mana sannan akwai wasu wanda bayan nan su ma wannan firka ɗin suka rarrabu. Ina ta irgo mana ne saboda kafin mu iso Inda muke imana nake muhalli shahidin mu kafin mu iso in muhalli shahidin mu shine muke ta irgo mana wannan firka ɗin malam ya akwai wasu firka ma da suka zo su su uku malam ya akwai jahaniya akwai bakariya akwai dirariya waɗannan firkoki da suka zo su su uku su ma sun ta kafurta juna a cikin a tsakanin musulmi wanda har ma yake ce mana idan mutane bakwai suka zo suka zanna suka zo suka zanna a tsakanin su wancan firkan sun zo wannan firkan sun zo za a tashi da faɗa kuma kowa yana kafirta juna da ah, yake gaya mana akwai wasu firka ma irin su rafida irin su kadariya da sauransu dai ga sunan wanda in za a irgo su gaskiya lokaci zai ba zai ba zai ishe mu ba saboda karatun yana da yawa to bayan nan balan sai ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen wancan hadisin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam da wanzu Allah ke cewa kulluhum Ya ce waɗannan firka ɗin suna cikin wuta illa millatan wahida sai dai milla guda ɗaya bi ma'ana sai dai firƙa guda ɗaya ita ce ba ta cikin wuta qalu sai suka ce ya rasulullah su wane ne ba sa cikin wuta wa mal millati allati tataghallab bi ma'ana su wane ne millan da ba sa cikin wannan wutar qala sai manzo Allah sai ce ma ana alaihi wa su waɗanda suke kan abun da nake tayi da ni da sahabbaina su ne ba sa cikin wannan milla amma duka waɗancan rarrabe-rarraben dukkan su lallai hakika suna cikin wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan malam sai ya kawo mana ke cewa wannan milla ɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ne ahlus sunnati wal jama'a su ne ahlus sunna wal jama'a idan aka ce ahlus sunna wal jama'a ba wai ana nufin waɗanda suke ware kansu yanzu suna cewa su ne ahalin sunna wal jama'a ba a'a malam da kawo ahalin sunna wal jama'a din sai ya ce amma bari ya irgo su saboda kowa ya san su wane ne ahalin sunna wal jama'a saboda yanzu idan muka duba za mu ga a ƙarshen zamani da Allah subhanahu wataala kawo mu yanzu za mu ga kowanda suke ware kansu suna kiran kansu ahalin sunna wal jama'a wanda shi ma wannan faɗin malamai sun ce lalle haƙiƙa shi kansa mutum ya ce shi ɗan ahalin sunna wal jama'a ne ma bidiya ne bidiya ne na taɓa jin karatun Prof Ibrahim Makari Allah ya ƙara masa yarda yake cewa lalle haƙiƙa mutum ya kira kansa ya ce shi ahalin sunna ne ma wannan ma bidiya ne faɗan wannan kalman ma bidiya ne saboda babu yadda ta zo a magabata kamar yadda su kuma ma wanda suke kiran kansu ahli sunna din suke cewa a takaita a cikin littafin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba koma bi ma'ana ijma'in malamai ba to a cikin wannan karatu babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi yayi umarni mutane suna kiran kansu da ahli sunna kamar yadda shi prof ya faɗa to ni a nan sannan kuma kamar yadda muka sani yadda Profesa Ibrahim Makari Allah ƙara masa yadda ke faɗa kuma haka ne Allah subhanahu ta'ala ya kawo aya cikin Alƙur'ani inda Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana wa a'lamu bikum idan anshakum min al-ardi wa idan tum ajillatun fi butun ummahatikum wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa Allah ya ce shine ya san lokacin da idan anshakum min al-ardi lokacin da aka bi ma'ana farar da ku daga ƙasa wa zantum ajinnatun fi buduni ummahatikum kuma Allah shine ya san lokacin da kuke ‘yan tayi a cikin mahaifiyoyinku, ya san ku tun kafin ku girma ku zama wane. Allah ya ce to fala tu zakku an fusa kun kada na tsarkake kawunan ku zuwa alamu bi manittaka Allah shine ya san wanda yafi kowa na yafi tsoronsa a cikin mu. Da haka ba sai ka fito kana cewa kai ahli sunna ne mutane su gane kai kafi kowa tsoron Allah. ba shi tsoron Allah a zuciya ki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa attaqwaha huna attaqwaha guna wa shara sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi salatan marratin ko yawwa saboda shi zuciya Allah subhanahu wa ta'ala muhallin da yake duba a cikin dan adam shi yasa ma wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah baya duba suranka da kuma dukiyanka Allah abin da yake duba shine a ah, qulubikum wa a'malukum ai aikin ku da kuma zuciyan musamman ma zuciya din saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana ala inna fil jasadi muduga idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu za Allah ke cewa a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta yi kyau dukkan jiki ya yi kyau idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci to shi yasa muhallin da Allah yake duba jikin ɗan adam ba tsayin ko gadartanka ko farinka ko baƙinka ba ko kayan da ka saka ba ruwan Allah da wani da kake faɗa a bakinka ba. abin da kake faɗa a bakin ka da da abin da yake cikin zuciyarka ba ruwan Allah da wani ba ruwan Allah da wani yasa ma zaka ji Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana atamuruna nasa bil birri wa tansauna anfusakum kusan duk abin da yake faruwa kenan yanzu zaka ji ana ta babatu da baki amma zuciyar ba haka bane sai ka koma ma sai ga ya zo ya hana mutane aikata abin da yake faɗa Allah ya hana annabi ya hana shi kuma sai ka je ka samu yana aikata saboda zuciyar ba ta da kyau saboda ba a rike abin da zai gyara zuciyar ba abin da zai gyara zuciyar shine sai an koma waran masu gyara zuciyar su ne sufaye ina fata an gane yawwa to anan shine Allah subhanahu ta'ala a malam yake kawo mana anan idan muka duba malam ya kawo mana yake cewa su wane ne ahlus sunna wal jama'a a cikin littafin sa na alfarqu bainal firaq yake cewa su wane ne ahlus sunna wal jama'a malam yake ce mana ahli sunna wal jama'a samaniyata asmafi minan nas yace su ahli sunna wal jama'a nau'i ne wasu nau'i ne guda takwas daga cikin mutane bi ma'ana nau'i ne waɗanda suke aikata irin wannan halayen guda takwas daga cikin mutane su ne ahli sunna wal jama'a wannan littafin fa da muke karantawa ba a ƙarni na takwas na bakwai zuwa na takwas bi ma'ana ƙarni ibnu taymiya ba wannan lokacin aka yi shi ba an yi shi ne a karni na hudu an yi shi ne a karni na hudu da haka eh, malam yake gaya mana yake cewa ya kamata mu san suwaye ahli sunna saboda shi faɗan ahli sunnan nan sai ga mutane kamar yadda na faɗa a farko a takaita kawai daga an ce ahli sunna sai a yi tsammanin iya su waɗancan masu kiran kansu da ahli sunnan su ne ahli sunna a'a malam yake ce mana sun kasu kashi takwas na farko malam yace minhum ahadu ilman bi abwabi tauhidi wannubuwati wa akamul wa'adi wal wa'i. yace daga cikin su akwai mutanen da suka yi bimana zurfi cikin ilimi na tauhidi da kuma sanin annabta da kuma hukunce-hukunce na alwa'ad wal wa'i malaike cewa wasawabu wal iqab sannan kuma da kuma lada da kuma hukunci da Allah subhanahu ta'ala zai ranar tashin kiyama Masalaku fi hadha nau'i min al-ilmi turuqun sifatiyya ma'ana suka bi ta wannan hanya din saboda sanin ilimi na sifar Allah subhanahu wata'ala allazina tabarra'u min tashbihi wa ta'dil ma'ana waɗannan sune wanda suka kubuta daga siffanta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wasu daga cikin rawafid daga cikin wannan firat ɗin da muka irgo a baya suke siffanta Allah da jiki da sauransu jalla an tashbihi wa tamsili Allah subhanahu wata'ala ya girmama ga barin siffantawa da kuma kamantawa Eh, laisa ka mislihi shay Allah ba shi da wani tanka duk abin da ka ji ya zo maka a zuciyanka to Allah kuma bayan haka yake to nan shine malam yace waɗanda suka wofunta suka barranta ga barin wannan tashbihi malam yake cewa wa min bida'il rafida wal kawarij wal jahamiyya wan najariya wa sa'iru ahli al ahwa'id dalla malam yace kuma sun kukuta daga bidi'a na rafida da kuma kawarij da jahamiya da najjariya da kuma wasu sashi daga cikin mutane wanda suka bata. To kaga anan malam ya kawo mana suwa ne waɗanda ashabul bida su ne rafida da kawarij da kuma jahamiya da najjariya. Wannan da a ce za mu samu lokaci duka da sai mun yi bayanin suwaye ne kawarij ɗin saboda a faɗi sufofinsu a faɗi su waye su saboda kowa ya san su waye kawari saboda dama idan kamar da muka sani akwai tsatso za ka samu wancan tsatson wane ne tun lokacin sun ɗauko irin halayen wasu mutane daga cikin ah, magabata wancan ma sun ɗauko wasu halayen wasu mutane daga cikin magabata to da za a ce za mu samu lokaci duka da mun kawo wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Mala ya na biyu waɗanda suke da siffa irin na ahli sunna wal jama'a suna a immatul fiqh min fariqir ra'ayi wal hadith mutanen da suka karanta bi ma'ana imamai waɗanda suke suka yi nisa bangaren fiqh da kuma hadisi min alladhina i'taqadu fi usuluddin mazahibu sifatiyya fillahi wa wa fi sifatil azaliyya waɗanda suka yi nisa waran tabbatar da sifofin Allah maɗaukakin sarki da kuma sifofinsa na azali. Malam yake cewa su ma suka wofunta suka barranta ga barin waɗancan mutane suka ware da jahamiya da najariya da sauransu. Malam ya ce wa asbatu ru'yatillahi ta'ala bil absari sannan kuma suka siffan suka tabbatar da ganin Allah subhanahu wa ta'ala da idanu min gairi tashbihin wala ta'dilin ba tare da su ma sun kawo kamanciceniya ba. nan. malai yake cewa wa asbatul hashra min al sannan kuma suka tabbatar da za a tashe su bayan sun mutu ma'a isbati su'ali fil qabri tare da tabbatar da tambaya cikin kabari wa ma'a isbatil haudi wa siradi wa shafa'a sannan kuma suka tabbatar da bi ma'ana haudi da kuma sirat da kuma shafa'a wa ghufrani zunubi da kuma gafaran zunubi allati duna shirki wanda ta zo bayan shirka duk wani zunubin da bayan shirka ne Allah subhanahu wa ta'ala zai iya gafarta ku wa mutum sun yi imani da wannan wa qalu bi dawami imil jannati ala ahliha sannan kuma sun yadda da dawwaman aljanna ga mutanen da aka sa su cikin aljanna Allah samu na ciki wa dawami azabin nari alal kufra sannan kuma sun yadda da kuma dawwaman azaba na wuta akan kafirai waɗanda suka yi su bi Allah waɗannan suna ɗaya daga cikin nau'i na muta na ahli sunna in ji malam cewa ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك, أصحاب مالك والشافعي والأوزائي والثوري وأبي حنيفة وأصحاب أحمد بن حنبل ما لا cikin wannan nau'i na mutanen da aka irgo bi ma'ana a immatul fiqh imamu malik zai shiga ciki da kuma imamu shafi'i da kuma auza'i da imamu suri da kuma abu hanifa da kuma ahmad bin hanbali waɗannan da shi da mutanen wanda suke bibiyan mazahib ɗinsu lallai hakika suna cikin suna cikin ma'ana ahli sunna sai mala yake ce mana asinfu salis nau'i na uku daga cikin ahli sunna mala yake ce mana humul ladina ahadu ilman bi akbari wa sunanil ma'asura ma'sura anin nabi sallallahu alaihi wa sallam sune mutanen da suka yi nisa waran tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mayyazu bainas sahihi was da suke rarraba tsakanin hadisi ingantacce da kuma wanda ba ingantacce ba wa arafu asbabal jarhi wa ta'dil sannan kuma suka san sababi na jarhu wa ta'dil na cikin hadisi na musulun hadisi mala yace wa lam yaqulu amalihim bi bi shay sannan kuma basu hada komai daga da aikin nasu ba min bidai ahli al-awa'id dalla daga cikin bid'a na mutane fatattu kamar su kawarij da jahaniya da najjariya da kuma sauran mutane wanda suke cikin waɗannan firak ɗin da aka irgo. Malam yake ce mana wannan su ne a sinfi na uku kenan. Sai na hudu malam ya ce su ne ƙaumun a haɗo ilman bi aksari abuwa bil adabi wan nahwi wat tasrifi wa jaru ala simati immatin luga kalkalili wa abi amru bin al'ala wa sibawai wa farra. Malam ya ce waɗannan kuma su ne na hudu mutane na hudu daga ciki su ne mutanen da suka tafi wurin eh, bayyane maganan adab da kuma nahau da tasrifi bi ma'ana in an ce tasrifi ilmu ilmu sarf kenan wajaru ala sibatu a'immatul luga suka tafi akan tsari na eh, malaman luga kalkalil bin ahmad al-farahidi kaman kalil dan ahmad al-farahidi bala yake cewa ah, wa abi ala wa abi amru min ala da abi amru dan ala wa sibawaihi da sibawai da farra'u bala yace waɗannan wanda suka tafi akai wa sa'iru a'immatin nahwi min al-kufiyyin wal basriyyin da sauran malamai na kufa da basara da suka tafi wurin gyaran nahau da kuma gyaran tasrifi da gyaran adab saboda me suna gyara wannan ne saboda a samu kyakkyawan ilimi saboda a fahimci qur'ani da gaske a fahimci hadisan manzon Allah da gaske bala yace su ma suna cikin ahli sunna wal jama'a da su waɗancan a'imma ɗin da kuma waɗanda suka biyo layinsu duka ahli sunna ne wal jama'a su don haka kaga mutum ya zo takaita kansa ya ce shi ahli sunna shi kaɗai ne to lallai haƙiƙa wannan kuskure ne malai ya ce wannan nau'i na hudu kenan sai nau'i na biyar malai ya ce humul ladina ahadu ilman bi wujuhi qira'ati qur'an wa wujuhi tafsiri tafsiri ayati qur'an wa ta'wiliha ala wifqi mazahibi ahli sunna mala yace nau'i na biyar daga cikin ahli sunna sune mutanen da suka yi nisa wajen gano fiskokin qira'at na alqur'ani kamar da muka sani alqur'ani yana da qira'at da yawa mala yace suka yi nisa waran haddace qur'ani din kuma suka yi nisa waran sanin tafsirinsa da kuma ta'wil na shi alqur'ani din sannan kuma abi ma'ana amma mala yace wanda suka dace da mutanen da suka gabata malam yake ce mana duna ta'wilu ahlil ahwa'i waddalla kuma bayan fassaran mutanen da suka fassara Alkur'ani wanda suke kan hanyar bata su ne kawarit kamar da malam ya kawo mana a baya da jahamiyya da najjariya da sauransu sai malam ce wannan su ne nau'i na biyar waɗanda da su ɗin da wanda suka biyo su dukansu ahli sunna ne malam ce sai nau'i na shida wato shi wannan nau'i na shidan kuma yana yana da ban mamaki saboda yana ɗaya daga cikin nau'in da mutane suke cire shi suke ture shi a cikin ahlus sunna wal jama'a shi wanda zamu karanto kenan yanzu malam yake ce mana sune az-zuhad sufiyya az-zuhad sufiyya bi ma'ana wanda suke gudun duniya sufaye su ma suna cikin ahlus sunna wal jama'a in ji malam ina fata an gane kaga yanzu ana ta ko ana cewa su ne yan bid'a su ne masu ata addini su ne masu kawo wannan a cikin addini wanda shi wannan malamin alfarko wanda yayi wannan littafin na alfarko bainal firaq yake cewa su ma suna cikin ahli sunna wal jama'a su ne ma nau'i na shida daga cikin nau'in ahli sunna wal jama'a malai yake cewa su wane ne su ne malai yake cewa allazina absaru wa aqsaru wa qtabaru wa atabaru su ne mutanen da suka lura suka taƙaita suka jarraba suka jarraba suka yi suka lura in ji malam yake cewa waradu bil maqduri sannan suka yadda da abin da Allah ya kaddara musu wa qamatu bil maisuri sannan kuma suka yi samu ƙana'a da abin da Allah subhanahu ta'ala ya sauwake musu kaga wannan fa sufayen ne da gaske kenan malaikin su kwanto su sufayen ne da gaske malaikin su kwanto su yake cewa wa qanatu mai suri sannan suka yi ƙana'a bai ba suka samu wadatar zuci da abin da Allah sauke musu wa amilu wa alimu anna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula mala yace kuma sun karanta kuma sun yadda da cewa inna sam'a lalle haƙiƙa ji kamar da zo cikin aya wal basara da gani wal fuada da zuciya kullun ulaika kana anhu duka waɗannan za a tambaye su ranar tashi alkiyama to su sun yadda da wannan kuma suna aikatawa in ji malam ba in ji ni in ji malam yace suna aikatawa yawwa malam yake cewa yake cewa ula'ika anu mas'ula khairan wa sharran in kairi ne ma sun yadda cewa za a tambaya in sharri ne ma sun yadda za a tambaya malam yace wa a'addu khairal a'da'i sannan su sun yi tanadi mafi alkhairin tanadi su waɗannan zuhadu sufiya ne in ji malam ke gaya mana yace sun yi tanadi mafi alkairin tanadi yake cewa ah, liyaumil ma'adi sun yi tanadi mafi alkairin tanadi ga ranan da ranan da bi ma'ana za a koma ga Allah maɗaukakin sarki wala yace la ya alamu la ya amalu da alkairar ya'an ba sa aikata alkairi saboda riya ba sa aikata alkairi saboda riya wannan fa duk siffan zuhadu Sufiyan. wanda malam ya irgo su cikin menene cikin ahli sunna wal jama'a cikin ahli sunna wal jama'a malam yace la ya'maluna alkhaira riya'a in kaga suna aikata alkhairi to ba riya bane yasa duk wanda zaka ga wani mutum yana zikiri yana ta zikiri yana ta zikiri ya ce wannan ba dan Allah yake yi ba to malam ya ce su ba sa aikata alkhairi a riya duk abin da kaga suna aikata na alkhairi to ba riya bane malam yake cewa wala yaturakunahu haya'an sannan kuma alkhairin ba sa barin sa don kunya za su aikata shi ba ruwansu da kunya in dai alkhairi ne za su aikata shi ina fata an wannan duk malai yana siffanta Hadis sufiya ne malai ce dinuhum tauhid addinin su kuma shine kadaita Allah shine kadaita Allah kaga duk wanda suke zargi, sufaye da kawo wani Allah ba Allah ba to lalle hakika tun da an san sufaye da addini da da da kadaita Allah madaukakin kuma kamar yadda ya bayyana kowa ya riga sani ba dan wai ni sufi bane ba dan ni sufi bane ina ina ba ta gane ko kuma ina bin ina jin mazhaban sufai ba a'a abu ne a fili Allah subhanahu ta'ala ya sani mutanen duniya sun shaida in dai tauhidi ne in dai tauhidi ne ba dai ka sufi menene tauhidin ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai sufi kalmar ne yanzu a duniya wallahi babu babu babu to malam yake gaya mana anan yake gaya mana yake cewa wani fattashbihi sannan kuma sun kore kamantuwa kamanta wani da Allah madaukake sarki wa mazhabuhum at at-tawidu ila Allah ta'ala su mazhaban su shine mai da komai zuwa ga Allah madaukakin sarki wa tawakkalu alaihi da kuma dogaro da Allah din wa taslimi li amrihi da kuma miƙa wuya ga alamarin sa wannan duk malai yana irgo mana zuhadu sufiya wal qana'atu bima razaqu bima ruziqu sannan kuma suna qana'a bi ma'ana suna yarda da abin da Allah ya azurta su da shi ba ruwan su da neman duniya don suna ta wa'azi dan a ba su wani abu ko kuma su zo suna zagin mutane dan su samu wani abu ba ruwan su da wannan Malai ce mana waɗannan su ma suna cikin ahli sunna wal jama'a suna cikin ahli sunna wal jama'a kamar yadda malam ya raba sai malam ya ce na bakwai sune qaumun murabiduna fi suguril muslimina fi wujuhil kafara mujahiduna ada al muslimin sai mutane waɗanda suke iya kokarin su waran kare musulmai suna jihadi saboda kare musulmai mala yace su ma waɗannan suna cikin musulmai ne su ma kuma suna iya kokarin su waran kare musulmai ina fata an gane suna iya kokarin su waran kare musulmai in an taba musulmi to kaman an taba shi ne kamar an taba shi ne malai ce su suna cikin ahli sunna wal jama'a wannan kafin na wuce wannan akwai wata kadiya da ta faru a Bauchi wani malami ya fito yake cewa shi baya bayan Palestine a cikin wannan fadan da ake yanzu yace shi ba ruwansa da Palestine baya bayan su yana bayan Isra'ila mu duba wannan magana na fata an gane kuma ga malai yana gaya mana yake cewa musulman da suke fitowa don kare musulmai sun ahli sunna ne da haka ya kamata duk kafin mu je inda nake so mu je din ya kamata muna fahimtar abu malai yake ce mana su ne ma wanda Allah subhanahu ta'ala saukar da aya a gare su wallazina jahadu fina da gadiyannahum subulana inna Allah la ma'al muhsinin waɗannan su ne wanda malai yake gaya mana yace su ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya a gare su sai malai yake ga mana yake cewa abu na gaba waɗannan su ne ahalus sunna malai yake cewa akwai sinfi guda ɗaya kamar da muka sani malam ya ce mana guda takwas ne nau'i guda takwas ne amma wannan nau'i guda bakwai muka kawo yanzu wa na takwas din malam yake cewa al'ammatul buldani lati galaba biya shi'aru ahli sunna duna ammatul baqa'i lati zahara biya shi'aru shi'aru ahli ahwa'i dalla malam yake ce mana a sauran mutanen gari waɗanda suka bi irin koyarwa na ahalin sunna suke koyi da shi to su ma ana kiransu ahalin sunna mutanen da suka zanna su ba waɗancan mutanen ba ne amma suna tare da irin waɗannan mutanen kuma suna koyi da abin da suke yi mala ya ce mana su ma ana kiransu ahalin sunna wal jama'a mala ya ce waɗannan su ne ahalin sunna wal jama'a waɗannan nau'in mala ya ce su ne ahalin sunna wal jama'a da haka kamar yadda muka sani dama ya kamata mu bayyana waɗannan saɓani da aka ci samu to idan muka duba malai yake ci mana su ahal sunna sun haɗu akan wasu abubuwa wanda ya kamata a ce mun san su sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya kare su waran ta sashin su kamar yadda malam ya faɗa mana malam ya faɗa mana cikin littafin sana alfarku bain alfirak yake cewa su ahal sunna eh, Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye su daga ta juna ba sa ta juna ba sa kafirta juna haka ya faɗa cikin littafin nasa Ya ce ba sa kafirta juna duk wanda kaga yana kafirta juna to ba dan ahli sunna ba eh ba dan in kaga mutum yana kafirta wani to ba dan ahli sunna ne. to abin da ya kawo kafirta mutane kuma yanzu shine son zuciya mutum yana sallah kamar yadda na faɗa a baya yana azumi yana zakka yana aikin hajji amma sai ga mutum ya zo shi ya kafurta shi saboda me saboda neman wani abu na duniya yana son wani abu na duniya wanda zai fanshi wancan na kiyama da shi shi a bashi kawai a nan ya ji daɗin sa ba ruwansa da me zai je tarar a kiyama Allah subhanahu wataala ya shigar da mu sannan anan malam sai ke gaya mana yake cewa su ahlus sunna fahum izan ahlul jama'atul qa'imuna bil haqqi sune mutanen da suka tsaya akan gaskiya Allah ta'ala ya hafazu eh, al haqq wa alam saboda Allah subhanahu wataala shi kuma yana taimakon bi ma'ana gaskiya da kuma ma'abota gaskiya din Malam yake ce mana fala ya ƙa'una fi tanabuzi wa tanaqudi wa laysa fariqun min firaqil mukhalifina illa wa fihim tafsiru ba'dhum li ba'd. Malam yace su ba sa kafirta junansu ba sa wulakanta junansu ba sa kiran sunansu da ba sa jefa wa mutane imana ba sa jefa wa junansu wani suna wanda ba da shi aka ba ba na yanka ba malam yake cewa kaman sabanin waɗanda suke sauran firak ɗin kalkawari warrawafid Walƙadariya? wal qadariyya saɓanin sauran mutane da suke waɗancan firak ɗin su kuma suna sa mana suna kafirta junansu bala yake ce mana ma hatta ijtama asaba'atun minhum fi majlisin wahidin faftaraku an tafsiri ba'duhum ba'da malai ce idan suka haɗu su bakwai a ware majalisi guda ɗaya to ba za su rabu ba face sai junansu suna sai junansu suna kafirta juna mala to su musulmai ba haka suke ba mala yace wa kanu bi manzilati yahudi wa nasara su waɗancan firak ɗin na kawarij da kuma abin da ya shafi kadariya da sauransu mala su sun kasance akan manzila ne na yahudu da nasara hina kafara ba'aduhum ba'ada yayin da su ma nasara da yahudu in suka haɗu suna suna kafirta sashi wannan su ce kafirai ne wannan su ce wannan su ma kafirai ne yasa ma ka ji Allah subhanahu wataala yana gaya mana waqalatul ah, yahudu laysat nasara ala shay'in waqalatul nasara laysat yahudu ala shay'in mala yace mana wa qad asamallahu ahlan ah, ahlus sunna min an yaqulu fi aslafi hadhihi al umma munkara aw yata'anu fihim ta'ana mala yake ce mana su ahlus sunna a cikin al'umma ba sa sukan wani ba sa sukan wani in ji malam ya ce kuma ba sa inkari ba sa inkari sai sun ga gyara su je su samu wanda suka ga gyara a wurinsa su gyara masa amma ba sa inkari ko kuma su zuci wani ba sa wannan malam yake gaya mana wala yaquluna fil muhajirin wal ansar ba sa faɗan maganganu baƙaƙe akan muhajirin da ansar saboda sun riga sun san cewa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu as-sabiquna al-awwaluna ko min al-muhajirin wal ansar malai ce wa alamuddin duk wani mutumi wanda aka ɗaga shi a addini aka nuna shi a matsayin cewa shi babba ne a addini to ahli sunna ba za su zage shi ba za su zage shi wannan ina ta gaya mana ne saboda mu san suwaye ne ahli sunna idan muka duba a yanzu abu da faruwa dan mu gane suwaye ahli sunna duk wani ɗan ɗariƙa da kaga ya fito yana wa'azi da zafi zafi da ba ta gane da zafi zafi to an taba shi ne an taba malamansa ne zai fito ya kare shi ba zai zagi ba amma kun san masu yin zagi sannan kuma kun san menene yake kawo wani yin zagi shine anan malam ke gaya mana sai ke ce mana ah, wala fi ahali badari wa uhudin sannan kuma ba za su faɗi maganganu baƙaƙe kan ahalu badar da uhudin ba wala wa ahalu bai'atir ridwan haka nan waɗanda innal ladina yubayi'unaka inna ma yadullahi waɗanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah su ma waɗanne ahli sunna ba sa faɗan baƙaƙen maganganu a kansu illa ahsan al-maqal illa ahsan al-maqal sai dai magana mai kyau wa qala fi jami'i man shahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil janna haka nan zasu in zasu faɗi magana akan duk wanda manzon Allah ya musu shaida da aljanna to suna faɗan alkhairi ne ina fata an gane wannan wata nukta ne za mu zo mu yi magana kai a nan gaba duk da na dama na ce na dan faɗa da abu wannan nukta ce wanda za mu zo mu yi magana a kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa duk wani ahli sunna ba zai kafurta wanda manzon Allah ya shaide shi da ya bashi aljanna a duniya bi ma'ana an bashi aljanna a duniya ba to dan ahli sunna ba zai kafurta shi saboda ya san aljanna to kaga kafurta shi ko kuma ka faɗi maganganu a kansa ma ai abandan ko ba haka bane ai abandan da Allah ya riga ya bashi aljanna tun a duniya to idan muka duba muka koma baya dan muka je mu za mu ga ba wanda ya fara magana bakar magana akan na ali irin ibnu taymiya yayi maganganu a kansa ga nan littafi na na awasi wanda Sheikh Abubakar Madatai yayi ya kawo inda Ibn Taymiyyah ya faffaɗi maganganu baƙaƙen maganganu akan Sayyidina Ali da sauransu. To kaga shi ma Sayyidina Ali yana cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna. Ina fata an gane. To kaga shi da yake kiran sa ahlus sunna yake suke kiran kansu ahlus sunna har suke ce masa shekul islam to shi ma baya cikin ahlus sunna din kamar yadda wannan malamin ya faɗa yace in ka kira wani da ɗaya daga cikin waɗancan kazaga ga su ahlus sunna ba haka bane a wannan halin su ba malam yake gaya mana yake cewa yake cewa sannan kuma wala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi sannan ba sa taɓa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa taɓa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aulade ba sa taɓa ƴaƴan manzon Allah ba fadi ba sa taɓa jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kowa nasu kowa nasu ba ruwan su da warewa su ce su waɗannan kaza ne waɗannan ba kaza ba waɗannan su ne ahalin sunna mala yake cewa wa kazalika fi alamin tabi'ina wa asbabi tabi'in hakanan tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina nan ma su ba sa taɓa su wannan malam yake cewa kai karshe ma su ahalin sunna har addu'a suke yi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan addu'a din sune ahalin sunna suke wa magabatansu. kaga duk wanda zai addu'a wa magabacinsa kuma ba zai zage shi ina fata an gane to wannan asalin tafri da aka samu mana shine asalin rarrabuwan kai da aka fara samu tun wannan lokaci to abin da ya gangaro ya gangaro a kwanan nan ya gangaro a kwanan nan ya faɗo ƙasar Najeriya malam ya kawo mana a cikin littafin nan yake cewa shigowan waɗannan mutanen da suke zuwa duk wani mutumi da zai je ya ware kansa ya kafurta wani to lallai haƙiƙa baya cikin ahalin sunna wal jama'a gashi mun karanto duk waɗanda suke kafirta junansu kawarij ne ko rawafid ko jahamiya da sauransu su ne suke sauran firak ɗin da ba sa kan addini su ne suna zaton kuma suna kan addini to su ne suke kafirta junansu malam sai ke gaya mana yake cewa lallai hakika duk waɗanda suke faɗan irin wannan to lallai hakika ba sa kan addini to anan malam ya kawo mana yake cewa akwai wata magana da lokacin da izala ta shigo Najeriya. Izala ta shigo Najeriya, Malam ya ce mana a shekara, yanzu dai aƙalla shekaran ta bai fi shekara arba'in da wani abu ba, shigowanta Najeriya. Wanda shigo kafin shigowanta Najeriya, mutane suna zannin lafiya. Babu wani wanda yake kafirta wani, ana zannin lafiya. iyayenmu suna ba mu labari kakanninmu suna ba mu labari lafiya kalau ake gani ba wani mai kafurta wani kowa za a fito a yi sallah in azumi ya zo za a ɗauki azumi in lokacin zakka za a fitar da zakka a bayar idan hajji ne Allah subhanahu ta'ala hore mutum zai yi sauran na fulfuli na wafin mutum zai zai yi sa ba wanda zai zo ce masa kafuri ba wanda ya hana shi komai bi ma'ana ya tashi ya faɗa masa wata magana da har za ta muzanta shi ko kuma ta yi wani abu daban to anan malam yake gaya mana yake cewa a wannan lokaci din da wannan izala din ta shigo Najeriya an samu abubuwa da yawa wanda malam yake ce mana abubuwan da aka samu shine akwai wata magana wanda shi malam maɗatai ya kawo wanda yake cewa akwai wata magana da shi mu'assas na izala din mu'assas wanda wasu suna tsammanin ba shine mu'assas ba amma in ka bibi tarihi zaka samu shine asalin mu'assas na izala shine ah, Sama'ila Idris na na Jos shine asalin mu'assas ɗinta shi ah, shi gumi ah, sun je masa da kamar yadda malam ya kawo a cikin littafi asali sun sa mata suna izalatu bid'a sai suka je masa da ita sai ce ya ƙara musu iqamatus sunna suna. to sai ya zama kaman manzilatul ad na wannan kungiya din to wannan shi abin da wannan yake faɗa Isma'il Idris yake cewa Mala yake cewa wa Ismail Idris jundiyun yace shi Isma'il Idris soja ne hadha laysa min al-ulama yace bai kasance cikin malamai ba bal wala min talabatil ilm kuma bai kasance mai neman ilimi ba bal aksara awqatuhu anfaqahu fi tanzimil junudi fi asakir Najeriya. Yace mafi yawancin rayuwarsa ya tafiyar da shi ne a nan wurin lura da sojojin Najeriya. In ji Malam yake gaya mana. Yake cewa wa ilaika ma ya ala zalika. Yace abin da zai nuna maka akan haka shine faqad sami'ina shariqul musajjal. Lalle haƙiƙa mun ji wani sharaɗin da ya sa wanda aka rubuta shi a 1985. Malam yace an rubuta shi 1985 miladiya ya kulu yana cewa shi maganan da yake yi yake cewa yambagi lana hannun wahabiyu yace ya wajaba a gare mu ko kuma ya kamata a gare mu mu wahabiyawa jama'atu izalatul bid'a mu jama'atu izalatul bid'a an nakuna yadan wahidan ma'an nasara mu kasance hannu ɗaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tare da nasara allazina kanu fi najeriya wanda suka kasance a Najeriya su nasaran kenan li'ilani harbi li'ilani harbi ala sufi ala sufiya saboda mu yaƙi sufaye shi na abin da yake faɗa ce ya kamata mu haɗa hannu da nasara saboda mu yaƙi sufaye wa kususan ahali ɗariƙati ce mafi bi musamman ma mutanen ɗariƙa wanda suke cikin ɗariƙa bi mana ɗariƙu ke mana yake cewa wa hadha fa hadha la yuzdiru illa min jahilin yace wannan maganan ba zai zo ba sai daga jahili saboda me lam yumaris ilma wa laysa lahu ilmamun bi fahmi islam yace bai kasance ya san ma menene musulunci ba ma anna Allah subhanahu Ta'ala ya kulu fi kitabi al-karim saboda Allah subhanahu ta'ala yana faɗa cikin littafin sa mai girma wa dulau takfuru ka ba kafaru ba na sawa su yahudu da nasara suna so ku kafirce ne saboda ku kasance daidai da su kar ku kasance musulmai su kasance kafirai a je ranar tashi kiyama a kona gwanda a kona ku gaba daya shine abin da suke so Wai Kulu wa aidan Allah subhanahu wataala yana faɗa kuma duwalan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu Allah ya ce su yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi su to shi kuma yana cewa a haɗu da nasara a yaƙi musulmai a haɗu da nasara a yaƙi ana abin da nake so in ƙara fitar mana shine a can karatun mu na baya kamar yadda malam ya kawo mana a cikin littafin mu na alfiraf take cewa duk wani mutumi da zai fito ya yaƙi ɗan uwansa musulmi ko ya kafurta shi to lallai haƙiƙa shi baya cikin ahlus sunna wal jama'a ina son ƙara fitar mana da karatu ne sannan kuma Allah subhanahu Ta'ala yana gaya mana la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku Allah subhanahu ta'ala yake cewa zaka samu lallai haƙiƙa zaka samu waɗanda suka fi adawa da musulmai su ne wanda suka ce su yahudu ne su yahudu ne walladina ashraku da wanda suka yi shirka wa Allah subhanahu wataala suke bauta wa gumaka da sauransu kusa ma wani Allah subhanahu wataala wani wani wani wani Allah subhanahu wataala zaka ji yana gaya mana cewa ya alladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya Allah subhanahu wataala yana gaya mana bayan kuma shi gashi babban malamin su yana gaya musu yana cewa su zo su su haɗu su kulle su zama tsintsiya madaurin kiɗe su yaƙi sufaye dan aƙidar ɗan izala shine duk wani sufi kafiri ba musulmi ba wannan shine aƙidar su gashi nan a rubuce tun daga kan maganan Abdullahi a Ibn Wahab imana Muhammad dan Wahab shi ma ya kawo wannan malai yake gaya mana yake cewa yake cewa wa qabla taqdimi ijalatu malai yake gaya mana yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ga ya alladhina amanu la tattakhidhu yahud wa nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd Allah yana cewa kada ya ku waɗanda kuka imani kada ku riki nasara da yahudu imana kar ku riki yahudu da nasara su kasance majibinta lamarin ku ba'aduhum awliya'u ba'd su nasara da yahudu tashin su suna jibintan shashi ne dan haka idan ka shiga to kai ma ka shiga cikin su saboda su so suke ka zo ka sai ka kafirci yasa Allah subhanahu wataala yake ja mana a cikin yake cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Sai ne Allah subhanahu wataala yake ga mana anan yace wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su mana ya zama su ne majibintansa to lalle hakika yana tare da su sai kuma ga shi shi shugaban izala na Jos yana cewa su zo su su haɗu da nasara saboda su yaƙi sufaye to anan abin da nake so in ƙara fitar mana saboda na kawo mana wannan idan muka duba a ilimance abin da karatun ya bamu shine tun asalin farko akwai waɗanda suke kafirta junansu tun daga kan kawarici yanda suka rabu suka rabu firkoki da yawa to suna kafirta junan har ma da yace in suka haɗu dan wancan firkan yazo dan wancan firkan yazo suka haɗu kamar su bakwai to ba za su iya tashi ba sai sun tashi suna faɗa suna kafirta to wannan ya nuna mana cewa lallai hakika duk wani yanzu wanda zai fito ya yi magana akan kafirta wani ɗan uwansa musulmi kuma na tabbatar kamar yadda na faɗa a farko shekaran izala yanzu shekaran ta arba'in da wani abu kafin nan ba a kafinta musulmi iyaye kakanninmu sun gaya mana iyayenmu sun gaya mana amma yanzu irinmu wanda ba mu kai mu yi karatu ba ko kuma mu fito mu yi wani abu ba wallahi duk irin waɗannan abubuwan ne suka saka ya sa muka fito muke muke ta iya kokarin mu mu ga wai mun kare bi ma'ana ita eh, kan hanyar da muke kai dan ba mu kai mu fito mu yi karatu ba to wanda ba su kai mu ba muna ganin ba su kai mu ba su kuma sai su fito sai su ce za su taba iyayenmu ko kuma za su zagi hanyar da muke kare kaga ba ba zai yi bari ba ba zai yi bari ba to wannan shine dalilin da dan wallahi Allah yana kallo ba mu kai mu fito mu yi karatu ba amma wannan shine dalili dan haka idan muka duba Allah subhanahu wata'ala ya kawo abubuwa da yawa wanda a yanzu babu iri babu su ba a kiyaye su Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani sannan kuma ya kawo mana manzo Allah ya kawo mana cikin hadisai cewa muna kiyaye wannan kar mu kafirta junanmu kar mu yaƙi junanmu musulmi dan uwan musulmi manzo Allah sallallahu alaihi yana ga mana Allah subhanahu wa ta'ala ga mana na ikiwa manzo Allah sallallahu ya ga mana al-muslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakziluhu wa la yakziluhu manzo Allah sallallahu yake ga mana musulmi dan uwan musulmi ne kar ya zalunce shi kar ya wulakanta shi kar ya karyata shi kar ya tabar da shi manzo Allah sallallahu alaihi musulmi dan uwan musulmi ne inji manzo Allah sallallahu alaihi sai ga wani kuma yanzu ya zo ya ce musulmai in akwai waɗanda ba ɗan uwanka bane saboda me saboda ba sa irin aƙidarka sannan manzo Allah sallallahu ya ce mana sibabul muslimu futuqun wa qitaluhu kufur manzo Allah ya ce zagin mutum musulmi fasikanci ne inji manzo Allah ku duba wannan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yace wa qitaluhu kufrun kuma yakin sa kuma kafirci ne don duk wanda ya yaki musulmi kafiri ne haka manzon Allah sallallahu ya tabbatar amma a yanzu a yanzu idan muka duba za mu ga musulmai da suka gabata ba su kubuta daga bakin malamanmu ne yanzu ba malamanmu na zamani za a kira sunan malamin da ya kai shekara biyu shekara ɗari biyu da rasuwa ya kai shekara ɗari uku da rasuwa a ci masa mutunci a yaga masa riga a zagi iyalansa a faffaɗi abubuwa marasa daɗi a kansa mm. sannan kuma ga manzon Allah sallallahu yana cewa kar ka zagi musulmi saboda zagin musulmi fasikanci ne ya kake gani kuma wai malamin da zai zo ya fura sifika a cikin masallaci ya wa'azi shi ke wannan to me zai faɗa wa wanda zai musu wa'azi me zai gaya musu dan Allah me zai wani irin wa'azi zai musu shi ma sai musu ya ce kuma ku je ku ta zagin na gaba da ku kenan ko ku ta zagin iyayenku abin da ya kamata abin da ya kamata ya duba kenan saboda manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya turo shi ce masa me wa anzir ashirata kalqarabi Allah ce kai bi ma'ana ka je ka fara gargadi wa makusantanka su ne za ka fara yi musu gargadi in ji Allah subhanahu ta'ala to me yasa baka gyara naka ba ga mutane a gaban ka baka gyara su ba su baka seta su ba kana nemo wani abu wani laifin wani kana zaginsa kuma kana nuna mutane cewa wannan fa zagi kake su ma su koya ina fata an gane kaga kamata yi ka fara gyara kanka kafin ka zo ka gyara wani shi yasa sayyidina Umar lokacin da ya zo ya zara sai ce zai je shi ya kashe manzon Allah ma kowa huta da ya kama hanya mai aka wani ya tare shi yake cewa ga can eh, kanwarka ta musulunta a gidan ku akwai musulmai ka koma ka fara gyara gida tukunna da ya koma din kuma Allah sun sa karɓi musulunci a wannan ware din ina fata an gane Allah ya shiri to irin waɗannan abubuwan irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce malamai su ne za su fara gyara kansu tukunna su fara gyara kansu kafin su zo su gyara wasu to su ba su gyara kansu ba sai su fito su ce za su gyara wani sai su kaga sai su hau kan ayar da Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa tamuruna nasa bilbirri wa tansawna Kuna umarni wa mutane da ya aikata aiki mai kyau su aikata aiki mai kyau ku kuma kun manta kawunan ku bayan ku ba ku aikata wannan aiki mai kyau ga hadisan manzo Allah na ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna suna ta maganganu akan wannan da haka ina tsara jan hankali manzo Allah sallallahu Allah malai ka nuna min lokaci afwan akwai dan wani abu ne ke yawa manzo Allah sallallahu ya ce a kiyaye harshe ko manzo Allah ya yi akan kiyaye harshe Zala Sallar ya yi magana akan aiki da ilimi duk mutumin da baya aiki da ilimi wallahi lalle haƙiƙa zai mutu wanda Allah subhanahu ta'ala ke gaya mana cewa manzo Allah sallallahu yake cewa wai ah, wannan hadisi da manzo Allah sallallahu yake gaya mana yake magana akan wanda mutumin da baya aiki da ilimi sannan malamai a ƙasa ƙasa sun yi maganganu to abul darda yake cewa wailun lillazi ya'lamu marratan wailun lillazi la ya'lamu marratan abu darda yake cewa azaba narko bi ma'ana narko ta tabbata ga wanda bai sani ba sau daya sau daya yake cewa wa wailun lillazi ya'lamu wala ya'malu sab'a marrat sab'u marrat yace narko ta tabbata ga mutumin da ya sani amma bai yi aiki da shi ba sau bakwai kaga gwanda ma baka sani ba ya fi maka alkhairi gwanda ma baka sani ba dan alkhairi kan ka sani ka hau kayi ka zanna kai ku dukkanmu dukkanmu kai ko yau aka haifi yaro ya girma ya kai shekaran balaga ya kai shekaran hankali ya san zagi babu ya san cin mutunci babu ko ba haka bane na sani sallallahu alaihi yake cewa ah, al-muslimu kullu yace ataqwa hauna wa ashara sallallahu alaihi ila sadri kullu muslimin ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu mutuncin mutum haramun ne mutum ya taba shi ai mutunci yanda ba za ka so a ci mutuncin mahaifinka ba bai kamata ka kira sunan wani mahaifin wani kuma ka ci mutuncinsa ba bayan baya nan baya raye da haka ina jan hankalin musamman masu faɗakarwa masu tunatarwa ya kamata mu fara gyara kanmu saboda wannan shi ne ya raba musulunci babu shakka kowa ya riga ya sani mutum zai fito ya zo ya zagi wanda ya ga dama saboda baya kan hanyarsa ya zagi wanda ya ga dama saboda baya kan hanyarsa ya tsine wancan ya kafirta wancan ya shi ne kawo saboda shi wancan da kake kafirta shi shi ma in ya ji irina irina in na ji ba ilimin nake da shi ba amma ba zan bari ba yawa sai in fito wannan mun yi wannan a cikin garin misal akwai wanda ya fito ya taɓa shehu tijjani wai ya har ma cewa yake wai yaushe ma ɗariƙar ta fito yaushe ma ɗariƙar ta zo ta zo ta zo aka aka samu ɗariƙar ma kuma shi da kansa yake cewa ɗariƙar yanzu ta kai shekara ɗari biyu yake faɗan wannan muka yi majalisi a cikin garin nan saboda abun ya ƙona mu saboda ya faɗi maganganu munana akan shehu amadu tijjani muka fito muka muka yi tarihin shehu amadu tijjani sannan muka faɗi farkon bi samun eh, eh, lokacin da shi abin da ne rayuwarsa da shekarunsa sannan kuma muka faɗi shigowar ma izalar Najeriya muka gaya masa muka ce to ga lokacin da izalar ta kasu shigo Najeriya balle har ka ɗaga wani wanda shekara waran ɗari biyu yanzu da barinsa duniya to irin waɗannan abubuwan wanda ba su kai ba mu kai mu yi magana ba sai ga muna fitowa mu yi magana wasu na cewa to irin waɗannan kuma me ya kai su su yi magana wallahi ba komai ne kai mu fito mu yi magana ba saboda kiyaye irin waɗannan abubuwan saboda su muna ganin ba su kai mu ba wallahi wasu daga cikin su wallahi ba su kai mu karatu ba to kaga ba za mu bari kuma a zo ana cin mutuncin mu ba to irin waɗannan abubuwan dan haka mu yi kokari mu gyara duk da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa baka isa ka haɗa kan musulmi Wannan Allah ma Allah yake gaya masa yake cewa da za ka ciyar da su duka abin da da za ka ba su duk abin da yake duniyan nan da ba kansu ba za ka baka isa ka haɗa kansu ma ta bayyana kulubi haka Allah ya ce baka isa ka haɗa kansu amma dai mutunci kowa ya riga ya sani kai wa'azinka ka koyar da mutane addini ka koyar da su yadda za su yi sallah ka koyar da su yadda za su yi tsarki shikenan ku rabu lafiya da mutane ku rabu lafiya da Allah ka zama almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi daga nan dai a wannan lokacin da cewa ah, zan takaita a nan insha Allahu abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladansa abin da kuma muka kuskure da muka sani da ba eh, ba ma'asumai bane mu sannan sauran malaman namu da ake tattabawa su ba ma'asumai bane sannan sauran malaman duk wani duk wani malami da ka sani in dai ba manzon Allah ba ba ma'asumi bane da haka dan yayi laifi bai kamata a ce ka fito kana ta gagge faɗan maganganu akan laifinsa ba kamata yayi in ka ga laifi ka ga kuskure sai ka tsallake wannan kuskure kowa ya san kuskure amma bai kamata a ce ka fito ka zage shi ka ci mutuncin ka da haka ina jan hankalin mu mu gyara kanmu mu gyara na gidanmu kafin mu fito mu ce za mu gyara wasu sannan ina jan hankalin mu mu matasa mu sani musamman masu bin aqidar izala mu sani wallahi abin da nake so in gaya maka eh, Sheikh Abu Junaid wallahi a bisa yanzu izalan in za su yi wa'azi wallahi in ka je ka samu in dai mutum baya irin wannan suka din to ba za ka ga an taru ma masallacin ka. ba haka ne sai to ka duba wannan in dai kaga mutum yana wa'azi kaga ba a taru ba to ba zagi amma in ka yayin zagi yawa to zai zagi mm-hmm. wanda yake zagi shi ake taruwa wanda baya zagi shi ba za a taru ba wala akwai wani malami a nan sau ɗin ɗan izala ne kullum Yazo zai koyar da yadda za a alwala da za a tsarki da sauransu sai ka ga bai fi mutum uku hudu bane a cikin masallaci amma duk ran da wani wanda shi kuma ba shi da aikin da ya wuce zagi saboda hmm. ilimin nawa ne dan kaɗan ne in ya zo shi kawai sai abin da aka rokar la in ya danyi abin da ya danyi kawai sai ya abin sa to sai kaga an ba shi cika masallaci har waje da mashina da komai saboda yana zagi hmm. don haka yana jan hankalin mu matasa masu sauraron wa'azi mu san irin wa'azin mutanen da zamu saurara mu saurari mutanen da za su kare mu ba wanda za su samu gaba da ƴan uwanmu saboda gaba manzo Allah sallallahu ya hana gaba da musulmi in kai gaba da musulmi wallahi za ka je ka tarar da Allah ba lafiya kuma abin da ya kamata ka je ka bar duniya lafiya ka je ka tarar da Allah lafiya Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah kare mana addinin mu Allah kare mana Allah kare mana iyalan mu Allah kare mana dabi'ar mu kare mana abun da ba masu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari da shi alfarman fiyayyen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuskure da muka yi kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana in mun bata wani muna roƙo Allah subhanahu ta'ala muna roƙon sa ya gafarta mana kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana saboda irin waɗannan abubuwa din bayan da za a yi ne wallahi dole ne sai an faɗi wasu abubuwa din Allah subhanahu ta'ala ya taimake Allah ya ƙara ba muku gwiwa ah, mala abu junai ah, mai ƙara ƙarfafa muku gwiwa akan irin waɗannan abubuwa bayan da da umma akan abun da ya shafi addinin musulunci alfarman fiyayyen hadisi